to assalamu alaikum kalubale zuwa gwamnatinmu da ke ci yanzu ta daula rawar dare da kuma 'yan uwana 'yan midiyar gwamna da kuma talakawan jihar zamfara baki daya wannan kalubalen ba komi ba ne zan yi wata takaitaccen nasiha zo wacce za ta samu karu duka tun da kan gwamnati al'ummar gari da kuma 'yan uwana 'yan midiyar gwamna wato da farko dai ina so in faɗakar da mu cewa gwamnati ba ta da ido ko ina ko in ce gwamna biri da ido ko ina a duk faɗin jihar zamfara kuma bai da kunnuwa a ko ina ma'ana gani da jin gwamna shine mukarraban gwamnati da kuma sauran ire-iren mu 'yan midiya waɗanda ke ɗaukar abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma suna tsarar da gwamnati ta wannan hanyoyin ne gwamna yake iya samun ƙwarin gwiwa ɗaukar mataki har a magance dukkanin matsalolin da ke faruwa a jihar zamfara sanar da gwamnati abin da halin da al'umma suke ciki yana ƙara ba gwamna ƙwarin gwiwa kawo ƙarshen dukkanin matsalolin da ke faruwa yan uwa zan ba da shawarwari daban-daban waɗanda nake son yan uwa na yan miliya mu ji tsoron allah mu ɗauki waɗannan shawarwari saboda a yanzu mun riga mun sani babban burin yan uwanmu ƙauyawa na sauran lokal gwamnati suna son su ci su sha su yi kwanciya mai daɗi kamar yadda abubuwa suka ɗauko saiti bisa ɗaukar matakin da mai daraja gwamnati da ta dauda lawan dare yake yi babban damuwa a nan shine akwai 'yan midiya da yawa waɗanda talakawa suke kawo ƙorafe-ƙorafe da kuma matsalolin da suke ciki a lokal gwamnati ɗinsu amma ba su fitowa su faɗa gwamnatin mu gaskiya a kuma ba da shawara a hikimance ta yadda gwamnati za ta ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa wurin ɗaukar mataki kar ku manta mu muke yin yaƙi wurin ɗauko abubuwan da gwamnati muke yi waɗanda duniya za ta gano gwamnati muna ƙoƙari kuma ta fi wacce ta shuɗe baya muna bayyana ma al'umma 'yan adawa su kuma su suke fayatin da buga-buga na tono irin kurakurai da kuma matsalolin da ke faruwa faɗin jihar zamfara suna sanar da duniya don a gazawar gwamnatinmu to me za mu yi domin mu kai ƙarshen 'yan adawa su daina samun wata kafa ko wata dama ta ɗauko wani abu wanda gwamnatin mu ta gaza ne a duk inda mu haga wasu matsaloli waɗanda irin gwamnati ba su kai can ba mu rinka ɗaukar su muna shirya muna yin hikimar zance muna sanarwa bisa hikima gwamnati na yin waiwaye zuwa waɗannan abubuwan ana kai ƙarshen matsalolinsu ku kuma ƙalubalen da yake kan ku al'ummar gari shine gwamnati mu tana neman addu'o'i mai girma gwamna kamar yadda ya sa bayyana a duk inda ya tara al'umma yana musu haka ko bai yi magana ba na cewa yana buƙatar addu'o'i daga wani talakawa domin ya san Allah shi yake kawo ƙarshen komai Allah shi yake jarabta bawa sauƙi da ciwo dukansu suna wurin Allah mutum sai dai ya zama sanadi saboda haka yan uwana yan midiya ku ji tsoron Allah ku daina walakanta mutane wani yana ganin da yana tare da gwamna ko kuma yanzu ya samu damar zama ɗan midiya ko kuma dan yana da muryar da zai iya sanar da manya su san halin da jiha take ciki sai ya ringa walakanta mutane sai al'umma su ta kawo labarai amma baya saurara su to yan kwana yan midiya ina son mu cire special line ko guda ɗaya ne wanda a wasu bidiyon mu za mu ringa sakawa al'umma da suke da korafi ko wani damuwa sai su ringa faɗa mana ko ta hanyar kira ko ta tura sako ko ta whatsapp wanda mu kuma in mun diba mun gane sahihancin labari mu fito mu faɗa wa gwamnatin mu da saboda wannan shi zai sa cikin ƙanƙanan lokaci kamar yadda muka canza zamfara a yanzu mu canza ta cikin ƙanƙanan lokaci kuma komai ya daidaita ta yadda 'yan adawa ba su da wurin da ma za su adawa da mu ta sukar gwamnati sai dai ragiya da buge-buge da kuma borin kunya saboda haka ina ba mu shawara al'ummar gari ƙalubalen da yake kan hukumomi shine ku dage ku yi wa gwamnati addu'a mu kuma kalubalen da ke kanmu za mu fito mu faɗa wa gwamnatin mu gaskiya da inda take yin daidai da inda bata yi daidai ba gwamnatin mu kalubalen da ke kanta kuma ta ci gaba da yin duba zuwa gare mu mu wakilanta da muke watsa labarai muke ɗaukowa daga wurin mutane wannan fatuwan kenan zan yi fatu to fatiri insha Allah fatan alkhairi